Amincin Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha ta mai albarka wato shahidan mutane. Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau ma zan yi magana ne akan wasu falaloli wanda suka shafi wannan wata namu mai albarka wato watan Ramadan. An karɓo daga Imam Ali alaihi salam yana cewa barcinku a cikin wannan wata ibada ne. sannan ayyukanku karɓaɓɓu ne sannan kuma addu'o'inku abin amsawa ne saboda haka ku roƙi ubangijinku da niyoyi na gaskiya da kuma zukata tsarkaka sannan har wala yau ku roƙi ubangijinku ya ba ku muwafaƙa da azuminsa da kuma littafinsa mai tsarki wato alƙur'ani ku sani cewa shiƙiyi shine wanda ake kin gafartawa zunubansa a cikin wannan wata namu mai albarka wato wata ramadan insha Allah iya abin da nake tafe da shi kenan kar ku manta ku biyo ni a zama na gaba domin jin me zan kawo muku assalamu alaikum wa rahmatullah